sannu uwata an kusan girma. O abi, mu na son kai tsirara, ina laifinka ka min kara ka maida ni kamar bature, tun da na zo ka maida ni kamar bature tun da na zo ruwa kawai ka bani, amma tun da ta yi sallama aka jera wancan tebur ɗin. Abi don ban gaya maka zan zo ba ne? Abi, hamma Mohan kishi na yake, don ya ga ka fi sona. Na faɗa ina murguɗa baki kwafa ya irin za mu haɗu da ke. Abi kaga tana murguɗa min baki. A'a Abi shi yake harara ta To Mohan ya daina harara mai Maimuna ta daina murguɗa baki. Abi mu je mu ci abinci sai ki wanka ki huta. Haka kuwa ta kasance bayan na gama cin abincin ne wanka da alwala na gabatar da sallar da ake bina da kuma na magariba da isha'i. sannan ya tara mu, ya mana nasiha a kan rayuwarmu da kuma wadda za mu fuskanta, sannan ya ƙara mana da kyautar da ya bani tare da wani ƙaton gida a Zurich ƙatuwar gida ce, wadda har kwanan gobe ana tayawa ya ƙi sayarwa. Ga waɗannan su ne wanda na baki su ban san me zan baki ba amma ina jin gyara cikin jini na Allah ya albarkaci rayuwarku. Mun yi hira sai da Abi ya kori Hamma Mohan amma sai ya tafi Sai ya tafi zai kuma dawowa, ya ce ya yi mantuwa. Haka dai ƙarshe Abi ya turo ni, tunda na shiga motar shi, na bige da barci. Fitowa ya daga ɗayan gefen sannan ya buɗe inda nake ya ɗauke ni. Cikin gidan ya wuce da ni, Abi yana zaune ya shigo da ni. Ina zan kai ta? Nuna mishi ɗakin ya tare da shiga da sallama ɗakin ta. Ɗakin na yara ne aka ware shi domin akwai kayan wasa kala-kala sannan ya kwantar da ni bayan min addu'o'i kafin ya ja min kofa ya fita. Washe gari da wuri na farka na kuma shiryawa sannan na karya. Kafin abi da kai shi kafin abi da kanshi ya kai ni airport. Uwata ga cikin kawo katin bikin ni kuma zan tafi Najeriya taron bita na alƙalai. Ban sani ba ko zan samu ɗaurin auren amma duk yadda za a yi zan zo a yi da ni. Idanuna ne ya cika da kwalla to shi kenan ki haƙuri insha Allah zan zo. To na ce ina share kwalla Haka kawai nake jin idan da ubana ne babu abin da zai yana shi zama a ɗaura aure na. amma yau sai gashi ina nema ina neman ina ma zan ga ubana su ko tausayi na ba sa ji ne da suka tafi suka bar ni ba zan taɓa barin ɗana haka ba har na shiga jirgin yana ɗaga min hannu bayan tashin shi yake ƙara jin babu daɗi idan da s ce babu inda za shi dole ya zauna a yi komai akan idanun shi allah sarki hakan ya faɗa yana komawa gida muhanna zuwa sosa kai ya yi sannan ya ce abi ina kwana To ta tafi lafiya lau. Haba, zan maka wasa ne? A'a, ya faɗa ta da sunkuyar da kai yana ƙara jin girman abi yau sosai. To Allah ya sauke ta lafiya. Zan tafi ka gaida gida. Ƙarfe goma da rabi na isa gida na samu ana ta hidima. Biki ake sosai a gidan duk. Ana gobe ɗaurin aure aka sa a alalle haka kawai zan zauna na yi ta kuka. Sun zata kawai don zan rabu da ina ce a'a kawai kukan tausayin kaina nake yi. Ranar sha biyu ga watan Maris aka ɗaura aure na ni da Hamma Mohan da misalin ƙarfe sha ɗaya na rana a babban masallacin da magaram. Ana ɗaura auren babu ɓata lokaci aka ɗauke na a jikin inna ta, ina kuka tana kuka. Haka muka nufi Niyami. Ba zan manta da wannan al'amarin ba. Niyami, tun da muka isa da yamma aka fara wani irin biki na fitar hankali. Boka ka yi wani abu, ba na son yarinyar ta shiga cikin gida. Aikin makara shiga kuwa ta shiga, Ni dai ku tafi ba ni da abin da zan muku, idan kuka nace min kayana ƙonewa za su yi ku tashi kafin masifar da kuka lakato ta same ni. kore kare musu cikin ƙunan rai suka fito kamar mahaukaciyar hannun take kuka tana ihu. Ganin haukarta ta taka wutsiyar maci, ganin haukar ta taka wutsiyar maciji. A fusace ya zafka mata sara tana ganin shi ta fasa ihu tare da faduwa, uwarta ma ihu ta fasa. Haka bokan ya fito ya same su ganin sarar maciji ne ya koma cikin burkar shi ya ɗauko magani ya shafa mata shi ne ta farka ya ba ta wani tasha, sha ta yi amai sannan ya ce musu maza ku tashi gaba da gabanta yarinyar Allah yana tare da ita idan kuka nace za za ku mutu maza ku ɓace min da gani jikinsu yana rawa ta ɗauki anan suka bar gurin ana ta shagalin na bikin babu wanda ya damu da kowa saboda harkar arziki da ake hajiya kin yi baƙo a wannan lokacin kana ganin za a kai amarya ɗakinta ne don Allah ya haƙuri kuma kaga yanzu aka gama liyafa. Wani abin yana da mahimmanci ne don wai abin yana da mahimmanci ne don Allah gizo. Haka ta fita ba don taso ba bayan ta haɗu da baƙonta, ta dawo jikinta yana rawa, ta san ba za su ba ta goyon baya ba don haka ta ajiye abin a ranta. Daga ni sai Radiya da Auta, tare ya muka zauna har angwaye suka zo aka yi abin da ya zame ya zama na al'ada kafin suka mana nasiha. Radiya ta riko hannun auta suna buɗa. Bari mu yi rakiya, suna fita kuwa Hama Mohan yana shigowa cikin ɗakin. Zama ya a bakin gadon yana kallo na. Alhamdulillah ga ni ga Maimunari, Maimun, Almamun, Mamun, mata maza. A hankali ya yaye mayafin fuska ta sannan ya matso tare da jan jikin shi. Tashi mu yi sallah to. Na shiga ne alwala sannan na zo muka gabatar da nafila kamar yadda manzon Allah ya umarta. Ya ɗage na ya min addu'o'in inda aka wajabta kafin ya tashi ya kawo min kayan kwalamar da ake kawowa da ake kawowa a daren. Alhamdulillah mun ci mun sha sannan muka kwanta bayan na sauya kayana. Muna dawo kusa da ni, hmm, bacci nake ji. Na faɗa mishi to, ya faɗa kamar maraya matsawa ne jikin shi na kwanta. A hankali rayuwar da ya tsara mana tare da shirya mana wani irin rayuwa ta musamman. Wannan daren, na yarda Mohan namiji ne na gaban kwatance. Mohan ya kai ni duniyar da ban zata ba ashe duk abin da nake faɗa duk cika baki ne domin kuwa sai da ya fara sannan na fahimci abin ba na wasa ba ne. Yanzu na fahimci abin da Inna ta gaya min da ban rasa komina da darajata ba. Da ta gaya min cewa ban rasa komina da darajata ba. domin baki ɗaya abin da aka tura mishi aka gaya mishi a kaina ne a ƙasar ran shi da aka cikin salon kiɗima da ya ji yadda abin yake sai ya ji ashe ba haka ba ne ba na sha baƙar azaba a hannun shi na yi kuka na roƙe shi na gantsara mishi cizo amma mugun bai haƙura ba sai da ya mai da ni cikakkiyar mace hankalin shi ya kwanta Allah ya yi miki albarka kamar yadda kika faranta min Allah ya faranta miki. Tashi ya shiga ban ɗaki ƙasa-ƙasa na ce mishi amin mugu. Dariya na bashi ya ce min bari na haɗa mana ruwa sai na kuma. Ko sau ɗaya ne, jan bargon ne kawai na ji an fusgo shi da sauri na rike tare da sakin kuka. Zan mishi mita, tashi baƙar munafuka, gurɓatacciya. Kin shigo min tsaftataccen ta wadda ba ma haɗa iri da shegu ba tashi. Ammi Kar ki wulaƙanta ni a shimfiɗaɗɗen ki don Allah ki rufa min asiri. Na suturta jikina, tashi don ubanki. Da ya ɗauke uwarki ranar aurenta ya yi cikinki, aka haifi shegiya irin ki ‘yar zina, ƙasantar da ta fi kowane muni, a yi zina da matar aure aka haifi shegiya irin ki tashi. Ƙura mata ido ne komi na kaina ya tsaya a hankali na fuske zanin gadon daidai fitowar shi daga shi sai tawal. Ganin uwar shi a tsaye ya sa shi komawa cikin banɗakin da sauri, ya ɗauko rigar wanka ya saka sannan ya fito ami lafiya. Kifa mishi mari tai, sake ta don uban shegiya ce mara asali, ki je ki tambayi inna ki da mijinta. Ke ba 'yarsu ba ce, maza, sake ta kafin na tsine maka ka shiga duniya. Ya ki magana yana kallo na ina kallon shi. Za ka sake ta ko sai na maka baki. Ki yi haƙuri, zai sake ni Ammi. In sha Allahu zai sake ni ba zan kuma dawowa cikin duniyar ku ba. Muhammad, ka yi abin da ta ce ka ji? A hankali ya fita daga ɗakin na ɗauki kayana na shiga banɗaki na saka sannan na fito ina kallon shi. Mika min tai maza Allah ya raka taki gona. Abin da aka so a lalata mana siyasar mijina. Ammi karfe ɗaya ne fa. Ba za ta kwana ba don ubanka wallahi ka jima ba ka mutu ba. Haka na fito ina jan kafa yana bin bayana. A daren na fita daga gidan shugaban ƙasar Nijar zuciyata ta yi sanyi. Abu ɗaya zuwa biyu nake son ji, wace ce ni? Allura ta tono garma. Wallahi ka kuma taku ɗaya sai na la'ance ka. Ta faɗa da ƙarfi. Wani irin sanyi ne ya shiga jikin shi ya kalle ta a hankali sannan ya ce mata, Anya ke kika haife ni? Anya ke kika ɗauki nauyin cikina? Lallai Ammi kin yi abin da kike so ni kuma zan miki yadda kike so. Ba dai mai Maimuna kika cire a rayuwata ba. Alhamdulillahi na haƙura da ita ko da ita ce rayuwata. Allah ya bata wanda ya fi ni. Wallahi na ji wannan maganar a kunnen yallaɓai sai na tsine maka. Wanda bai san ciwon kanshi ba, yarinyar da aka haifa ba ta hanyar aure ba, ba ni da lokacin da zan yi magana akan wannan. ammi wallahi ba zan yi magana akan shi ba amma Allah zai bi min haƙƙina matata ina son ta ki raba da ita ina kaunar ta kika raba ni da ita Allah yana nan A hankali ya juya zuwa cikin gidan shi ita kuma ta juya za ta shiga cikin gida. Ganin wani dogon abu ta wanda bata hango karshen shi ba balle farkon shi. Yana tahowa da mugun gudu. Ai ta arta a guje tana shiga falon ta ta yanki jiki ta faɗi saboda giftawar shi a falon. Ihu ta saka tare da firgita sosai. Ihu take tana kiran mutane. Kafin ka ce me aka gidan ya cika da jama'a dole aka rufe ta da addu'a. Kafin ta samu barci mai wahalar ta samu barci mai wahalarwa. A hankali nake tafiya motar sojojin shi suna bin bayana. A hankali na tsaya a jikin wani mota. Na jingina ina sauke ajiyar zuciya saboda na gaji sosai. Wayata na cire a jakata da ya miƙa min kafin na fito. A hargitse nake da haka ko Koda na kira lambar abin na ji a kashe kiran ansar ne kina ina kana ina to ina masauki na ne lafiya lafiya a tsohon daren nan ka zo ka kai ni da magaram ina Mohan za ka zo ko in ci gaba da tafiya a'a gani na zuwa ina tsaye a gurin bayan wasu mintuna sai gashi nan ya iso da sauri ya buɗe min kofar na ja kafata a hankali domin zuwa yanzu ɗan tafiyar da na yi tare da motsa gurin da bai samu kulawa ba ta sa nake jin nauyi har na. ina shiga motar kwanciya ne ya shiga mazaunin direba ba zan kai ki asibiti ba kuwa na ga kina buƙatar taimako Bana na buƙata da magaran kawai za ka kai ni abuja karfe goma suka gama taron su na majalisar alkalai ta yankin West Africa. Da haka yana gama abin da zai yi lallai zai iya samun ɗaurin auren. Tunda ba mamaki tunda ya fi tsammani ranar ne kuma zai iya kasancewa da azahar ne. Da haka kawai Don haka akwai liyafar da aka shirya musu amma baki ɗaya ya kasa fahimtar komi. Gashi ya gaya musu zai zai koma gida akwai ɗaurin auren da zai halarta. Haka ya musu sallama ya bar garin Abuja. Yana isowa bai tsaya ba sai gidan shi ya sauya kayan shi sannan ya ɗauki katin auren da bai duba ba sai yau. Mai manari Ismailu Darabe. Abin da ya dani shi ya mishi kenan kan shi wani irin dum. Maganar mutane ne ya shiga dawo mishi tare da tunawa da yadda suka yi ta cewa 'yar shi ce. Wani irin jiri ne ya ɗauke shi ya zauna da ɓas tare da dafe goshinsa. A hankali ya ji ƙwalla na zubo mishi. ‘Yar shi ce ya zauna da ita tsawon watanni bai sani ba. Ko dai ba shi Ismailu daban ba ne. Miƙewa ya kaɗa kayan shi Ya haɗa kayan shi ya fita tare da nufar airport sai kusan karfe biyar ya samu jirgin da magaram da ke ɗaurin auren a babban masallacin da magaram ne. Shi yasa yana isa gidan bai zame mishi ɓoyayyen gida ba. Tun daga nesa ya hango Aminu shi sanda ƙwalla ce ta cika mishi ido. Yana isa ƙofar gidan mai taksi ɗin ya tsaya biyan kuɗin ya yi sannan ya fito ya ɗauki kayan shi. Ya nufe shi zama ya a gefen shi suka gaisa kafin ya saka hannu a aljihun shi. Ya ɗauko sarewa ya fara busawa. Hawaye na zubo mishi. Juyawa baba ya yi, Sama'ila, zai mishi bai mishi magana bai ci gaba da busawa hawaye na zuba sosai. Daga cikin gidan inda ta ji sautin sarewar ta fito da gudu. A hankali ta isa kusa da shi ta zauna tare da ɗaura kanta a kafaɗar shi. Yana busa sarewar yana kuka. Ina ka shiga shekara ashirin? Ina ka tafi ka bar mu? Maimunari ta girma yau ake aurenta sun tafi da ita. Cire sarewar ya yi tare da kallonta. Ki yafe min. baka mun komi ba a hankali abokin shi kuma wanda yake ji kamar ɗan uwan shi ya ɗauki kayan sanda na barka da nauyi babu komi cikin gidan suka shiga har falon baba ana aka shiga kuka kuma kafin aka nutsu. ya fara magana a hankali bayan na bar riga ba zan iya faɗa muku abin da nake ji ba amma wallahi ƙaddara jariri shi yasa na aikata hakan don haka ina fita ban tsaya ko ina ba Na kaɗa shanunmu na tafi da shi tafiya sosai ne har na isa Maradi. Daga nan na fita daga yankin Nijar, na nufi Najeriya. Tafiyar kwana da kwanaki ya kai ni Sokoto. A hankali na nufi kasuwar dabbobin na sayar da su har da naki. Na yi fatan Ubangiji ya albarkace shi sannan ya shiga neman sana'ar da za ta rike ni. A hankali na sauka a wani gidan goraye na fara fita ina zaga garin. A nan gaba da gidan da na sauka a wani attajiri sai dai kuma daga ciyar yaran shi an musu baƙin asiri. Kullum za ka samu ya zauna yana ta gyangyaɗi yaran ma ba su da abin yi sai yawo da shashanci. Da haka na same shi muka gaisa ranar mun fito masallaci. Alhaji ni kuwa na ga wani abu a tare da kai da za ka bani dama da na gwada maka shi. Da na gwada maka shi. Yaro zan tafi kasuwa ne idan na dawo zan maka magana. Yana faɗar hakan ya nufi ƙofar gidan shi ya zauna daga nan da sai barci. Ina gurin shi har aka kira sallah ya tashi zai tafi na ce mishi Alhaji ba na buƙatar sisinka kawai ka amince min na taimaka maka da abin da Allah ya fuwace mini. To yaro, mu je. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.